son wahala ta dame ni to sai na dawo ka san wani abu ne idan kai kwalliya ka shirya za ka fita ina jin tsoro tsoron me kuma tsoron wani abu jan baki mana ke baki da dama wallahi wato kina wahalar da kanki bari in gaya miki wani abu ki kwantar da hankalinki ni fa yadda nake jinki ke ɗaya ce tamkar da dubu a wajena daga ke kuma ba ƙari ni abin da ke suma da gaiwa ma ki rika kira na daga ke ba ƙari <laughs> to lalle kam ni da nake son duniya ma ta yadda akan ki na zo mijin kanta ce to Allah ya kiyaye Allah kuma ya tsare ka daga idon wata shedaniya kai har yanzu dai ki tana rawa a kaina ko kawai dai ka san ai <laughs> to daga yau <laughs> uh-huh. ki rika ma kira na daga kai daga ni sunana daga ke ba ƙari mm-hmm. kamar yadda ni ma da gani ba wani abu to sai na dawo ba ki gaya min kalma da ke sake faɗa ba au wace to sai na dawo na gaya miki yawwa yawwa ai ni kin ban mamaki na ɗauka tuntuni ma za ki gane cewar ga abin da nake nufi sai yanzu ki gane me nake nufi ko kina nema ki makara wannan takarda saki ce idan kika je sai ki ba su domin su ma zama shaida kar ki ƙara wani ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin gidan nan nawa ki fita ki bin mu gidana tsaya na tsaya zan tafi gida idan ni na zalunce ka Allah sai ya saka maka idan kai ka zalunce ni sai Allah ya saka maka. dama kan wannan kicin za? to ki hanzarta ki ban gidana ki hakuri, gaba dai lokaci yana nan kwanciya ta hankali take sa farin ciki bakin ciki yakan kore komai duniya ka zauna lafiya ka roƙi allah ya yaye ma komai sakayya Wato cike nake da takaicin jin labarin wai ka saki matarka. Yarinya mutu ne kirki. Samun mace irin wannan fa, ina ga bakai tunani ba. Wato ni abin da yake ɗaure man kai, shin wai gajiya kai da ita ne ko ku a santa ne ba ka yanzu? <laughs> <laughs> wallahi da ina da kai alai bala akwai saurin fahimta ta kana da saurin daukan haske <laughs> na rantsa da Allah <laughs> to ni ba na farin cikin wannan dariya ta ha to saboda ba kai tunani ba au wala da ji ka ce baka farin ciki da wannan dariya ta na dauka kuka za ka yi saboda saboda na saki kanwarka to yanzu misali idan kanwarka ce ɗauko ko yarka ta cikinka aka yi mata haka ya za ka ji idan da hujja aka yi mata abin da aka yi ba zan ji komai ba idan kuma aka yi ba akan hujja ba shine zan ji babu daɗi ni kuma na yi wannan abin nawa da hujja to eh, da Allah ni ba ma wannan ba mm. wannan na ma ji daɗin zuwanka to bari in shiga Allah zan ɗebo maka aibi na su kabiru su bashir da Allah da a samu a babban ranar lahadin Allah ya kai mu za a ɗaura mu aure da laila <laughs> wato ishe aure za ka yi saboda haka kawai ka sake ta ango ba gane shi wanda zan aure ba kai auren nan ai ina gaya maka ranar lahi zuwa wannan lokacin ya bari fallon yammaci a kwali to ango ne ishe ai ni da mace ne ai da ne maka buɗa ango ayo ai za ka iya amma kuma ka ki ka yi ni ba bakon zafi ba ne ba ni sai in yi kaina Allah kai mu juma'ar <laughs> kai alhamdulillah wato yau ita ce rana muhimmiya a tattare da ni wacce nake cike da farin ciki da jin daɗi ganin yadda Allah ya azurta ni da wannan kyakkyawar halitta kai dalin ka daina zuga ni <laughs> ba zuga ba ce kuma in ma zuga ce aikin cancanci a zuga ki in ban godewa Allah ba wa zan godewa wajibi ne a gare ni in godewa Allah ta yadda Allah ya taimake ni ban yi zaɓen tumin dare ba na zaɓo tum mai matuƙar muhimmanci a wajena ni ma na ji daɗi ina godiya ga Allah kai a <laughs> ah, Nabila ya kamata ki sani cewar ke mai matuƙar muhimmanci ce a wajena ya kamata in sanar da ke cewar yadda na ɗauke ki ya wuce yadda kike zato ni ɗin nan zan tarare ki kamar ƙwai kamar ɗanyen ƙwai ba zan bari ki subuce har ki fashe ba kuma wato na daɗe ina zuwa zance wajen ki akwai abin da nake gani a tare da ki, wanda yake burge ni mm. yau ita ce ranar da zan gaya miki ko menene amma saboda nauyin shi mhm. sai ba zan iya faɗa da baki ba sai na rubuta ina nan na aje shi a ɗaki kina zuwa za ki gani ki karanta <laughs> masha Allah an gode Allah Nabila Nabila ke ne ke jira wa alaikum salam lafiya da ko sanda zuwa sannu yanzu ka zo kai ya sannu ya hanya sannu kamar ya dare kenan kamar wani tsuntsu dan uwana ne au shi wani din wallahi kuwa Allah nabila mhm. kada ki ce babban yaya ne shi ne <laughs> ah. <laughs> ai da yake wato alhaji lokacin da aka yi bikin eh. ba na gari ah. ina ah. shi yasa ban samu cikin ba ganna ba aikon Allah ce kana can garin su biyu na kanna wallahi wallahi inda ya ba eh can wajen an ka ce kace da na'izar kenan tabbas tabbas ban samu zuwa ba saboda abubuwa amma dai abu dai yayi gaskiya sosai ya lokacin da aka rasu an samu jama'a Ah to alhamdulillah ya mutan gidan ka baro su lafiya kai ai ran daurin auren nan nima jama'a mun ga kan kake sa da mutane amma ban san waye na ciki waye na to bismillah mana bismillah ga waje zauna mana nagode hmm? ah, ba da a ba ko kuma ya sha falo a'a zo mu je ciki zo mu je ciki bismillah ba da ma ba da ma biya nake ciki kuma to dan uwa da dan uwa amma um, nabila nabila nabila zo mana um, na ce cikin a gyara yake ne? Eh, a gyara yake ai yanzu ya za ku yi bako kuma ku zo ku shiga cikin ɗaki to yanzu nan tsakani da Allah kun shiga ciki kuna hira ba kowa a falo ai dan uwana ne kofar nan a rufe take sai na dawo mhm. madalla masha Allah na ce shikenan dai shikenan dai kawai shikenan ba komai eh, ba wani abu ba wani abu <laughs> eh, masha Allah kofar ɗakin ne nabila nabila <laughs> yawa na ce agogo na dan manta agogona ne an eh. nabila wannan mai wanki zai zo in ya zo sai a shi kayan nan yawa eh shine yawa a nabila kawai ina ganin ma agogon kawai ba sai kin ɗauko ba <laughs> eh, ba sai kin ɗauko ba ba sai kin ɗauko ba sai na dawo <laughs> Okay. Isiya! Ayya An gaya miki ni na wasa ne? Ai na gaya miki bai isa gano shirin mu ba. Ai mamaki ba. Ha, kaɗan daga cikin aiki na kenan. Ya isa nawa aka yi shi? Amma dalin ina tsoro kada fa yazo ya gane. Na gaya miki bai isa ba wanda ma yake gaba da shi bai isa ba. na fikar da irin su da yawa wallahi <laughs> ai wannan kwakwalwar tana ja kawai yanzu abin da nake so da ke my dear so nake ki tashi yunwa nake ji wallahi indomi ko yan farfesun nan da kike mu da Allah tashi a samu mun shi <laughs> gaskiya ne na ai kaga mun kama gara kwarai kuwa <laughs> ah, yau na hau insa kuwa abin ta kawo dai ɗan dan duba intanet din nan to amma da na ji kace ce za ka ɗan daɗe a garin eh tabbas ai da yake ma zan nemi admission ne a jami'a to shine na ga dacewar tunda ko kuna kusa da makaranta dawo nan kawai har tunda zuwa makarantar zai fi min sauki ah to alhamdulillah ai zama kusa da uwa ai yayi daɗi eh, to abin da zamu da kai akwai boys quarters zan kokari sai a gyara maka wajen ka zauna wajen sai dai kai hakuri da yanda yake <laughs> alhaji ba komai ai ai da yake dalibai <laughs> shi ɗalibi ai bai baya damuwa da din da ya samu insha Allah mun saba ai insha Allah hakan ma yayi in Allah da kai ne kake binta ko eh tabbas ni ne tabbas ni ne ai da yake a ɗakin namu mu hudu ne bi mata bi maza wallahi su ma sauran Allah da suna nan hanya sun ce in Allah da za su kawo ziyara suna nan za su ziyarce ku to alhamdulillah Allah ya jagora ah, ai tun lokacin ɗaurin aron mara kare ina so a ce da an ɗan nuna mun to jama'a sun yawa eh, jama'a sun yawa wallahi kuwa eh ba matsala bari in yi wa ah, mai dadi magana sai su gyara muku wajen ko eh. faida <laughs> ni ne yau a gidan wallahi lafiya lauya gari ya gida haduwa sai alheri in san tun bayan eh. abin da ya faru ya faru ba mu haɗu ba kuma ina sane na haɗe zuwa don in jajanta mana ni da ke mm. sannan kuma na da wata magana da nake so dama in lokaci ya yi sai ne miki ita wannan shine abin da ya sa na haɗe yau na zaɓi wannan rana don in zo gaisa maga juna gaskiya ne wato rufaida idan ba za ki damu ba na roƙonki da ke min alfarma guda ɗaya tana zama ɗaya daga cikin manema aurenki a wannan lokaci na yanzu da kika tsinci kanki a yanayin da kike a yanzu gaskiya ina tsoron halin da na shiga da abokinka ya jefa ni a baya zaman auren da muka da shi to ni kan gaskiya har na riga na yanke hukunci kan cewar ma ni da aure yanzu kan alhamdulillah na haƙura da shi na aji a gefe zan ci gaba da istighfari har zuwa da lokacin da zan koma ga Allah. Rufaida, kin san abin da kike faɗa kuwa? Kamar yarinyar mace mai karancin shekaru irin ki ki rinka ki zauna haka ba aure to ai ko ba ni ne nake neman auren ki ba ai rufai da ba zan so ki zauna kuma haka ba kuma ina so ki sani ba kya tunanin wani dalilin shi ne yake haifar da wani dalilin haka ne ban ƙi ta taka ba amma irin rayuwar da na a gidan abokinka gaskiya na wahala yadda baka tunani duba da irin halaccin da na yi mishi da duk ya sa kafa ya shure wannan abin da bai gani ba kwata kwata kwata na dawo ni ce abin kyama ma a tattare da shi a rufaida kin sani ko lokacin da nake zuwa gidanku wajen abokina kin san ba kala tarbiyyar ba ɗaya da shi ba kuma ina so ki sani ko ki hangi da cewar ba kya tunanin Allah ne yake so ya miki sakamako da mafificin alkhairi ya turo ni don ni nemi aurenki kamar yadda ne muke bayani a baya dalilan da yasa na nemi aurenki to haka ne in kita taka ba amma ina son ka bani koda zuwa nan da kwana biyu idan na yi tunani a kai insha Allah sai ka ji daga gare ni to, na gode ne ma kuma ubangiji allah ya sa ki yi tunani mai kyau allah ya zaba mana abin da ya fi zama alheri to na gode zan koma fa'ida na gode to to sai an jima na gode Salamu alaikum. Salamu ne? <laughs> <laughs> 약하게 저 약하게 저 약하게 아 기발이 기발이 da na ga kin babu komai ni ce da godiya sai dai yana fatan kar Allah ya sa kai mun hali irin na abokinka ai maza suna muka tara amma halin mu ba ɗaya ba ne kuma kowanne da kalar tarbiyyarsa ba na jin zan kamanta miki abin da abokina alai suleiman ya To amma ka san Hausawa sun ce idan maciji ya sare ka to idan ka bakin tsamma a ƙasa dole ne ka gudu. Gaskiya ne. To amma ina son kisan wani abu. Sakamakon wancan al'amuran fada Ali Suleiman ya yi ta aikata miki wannan shine ya bani takaici da tausayin da soyayya ki ta ginu a zuciyata wadda ta rikide yau ta zama soyayya. kuma shine dalilin da ne ta bibiyar idda ki har sai da ki gama idda sannan na gabatar miki da bukatata to na gode Allah ya saka da alkhairi amma ni ina da shawara gaskiya rufaida kin ga mu ba yara ba ne ni ina ganin wannan al'amarin kar mu ɗauke shi ya kai wani dogon lokaci ina ga bai huce sati biyu ba ni in ta ne a ɗaura wannan auren ki tare sati biyu To, Dr. Hakim ne ka bani takarda san me bayaninta ba, ka dai ga halin da alije ke ciki. Haka ne. wato a iya binciken da muka yi dangane da lafiyar alhaji salim yana da kyau a ce iyalansa su ma sun zo mun bincike lafiyarsu eh abin da nake nufi matarsa ta zo ita ma mu bincike lafiyarta eh kwarai kuwa nabila kina ina wai waye ne yake mu wannan kiran ina zuwa mana haba sannu to dr hakim ka ga matattasa. nabila dama ke ce amma nabila baki da mun sha faɗa muku fa duk masu irin lalura irin ta ku daina aurar waɗanda ba su da ita amma saboda rashin mutunci kika auri wannan bawan Allah kika tuce shi kika nakasa shi amma baki da mutunci a'a Dr. Hakim ni ban gane dama ka san ta ne na san Nabila tsawon shekara uku tana zuwa wurin mu tana shan magani kuma muna ja musu kunni ba ma ita kaɗai ba duk lalura irin tata muna gaya musu su sake su auri wani wanda bai da ita sai dai mai irin tasu sai su aura dakta dakta hakim ni fa ban fahimci wannan magana da kake min ba kai mun gwari gwari in fahimci abin da kake faɗa nan larurar nan ni ban fahimci komai a takardar nan ba to shikenan a takaice bayanin da nake ma akan Nabila shine bayanin binciken da muka yi akan Alhaji Salim saboda haka Nabila tana ɗauke da cutar kanjamau ah. inna ah. lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya baka lafiya dan haka ni ina da ayyuka inna lillahi wa inna ilaihi dama to zan yi to zamu zo mu same ka eh zan ɗauko mota yanzu in sa shi zamu zo asibiti eh, yanzu za mu fito Allah ya baka lafiya sannu sannu sannu subhanallah subhanallah subhanallah sannu sannu sannu sannu sannu wayo wayo ni za ki raina hankali uban waye ya samun cutar in baki ba ƙarya kake yi kai ne nan ka dora min za ki sani ne akan wannan mutum banzan mutum nan naki za ki zo ki nemi ki mutunci na ki raina min hankali to ta zo ƙarshe daduro ne na dena ba zan kara ba na dena sai me sai me Allah ya isa tsakanina da kai je can ki ji da mijinki ma kai kuma da ka faɗo ma ga mai mai da ka Allah In zai ba mai hana shi alhaji sannu ya jikin jikiya alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya sauke Allah ya baka lafiya na ji daɗin ganin ka wallahi dama zan taho in duba ka ne sai rufai da ta ce min tana so ta biyo ni don mu zo mu duba ta ga jikin naka. Gaskiya don Allah don annabi ka nema min afuwa wajen rufaida saboda duk wannan hali da na shiga in na san sa kai ce ta abin da na yi mata da Allah na annabi a tafi girman Allah a yafe min ta dawo domin ta ci gaba da neman ta a gaban kafa ta ƙarafar ga Allah na. A gaskiya ne kamar yadda ka faɗa yanzu ne dama rufai da kake neman yafiyarta kuma rufai da ina roƙonki da yafewa Alayhi Suleiman kin ga halin da yake ciki na rashin lafiya sakamakon abubuwan da ya aikata miki. Na yafi mishi Allah ya yafi mana baki ɗaya. To amin amin. Alhamdulillah na gode wa Allah. Allah ya ƙara lafiya. Yadda Bala ta dawo ɗin kenan kawai za ta dawo. Shi ne bayanin da nake so ne maka wanda sakamakon baka da lafiya tunda kana wannan yanayi ba zai yi a zo maka da wani zance ba. kamar kwana uku da suka huce aka ɗaura mana aure da ita rufaida kuma ta tare shine ma sanadin da yanzu da zan zo gurinka ta biyo ni don ta duba ka. Raiba. Mm-hmm. Suleiman. Bala. Haiba. ya za Kwanciya ta hankali ta sa farin ciki bakin ciki yakan kore komai duniya ka zauna lafiya ka roƙi allah ya yi ma komai sa kai ya allah zai ba mai hana shi zuciya ta kan kai sako ga mataki na ta san ba mai hana ta kai sa kai ya allah